Kura maza yi wa maza. Kura maza yi wa maza. Yarima, yarima, ɗan ah! sarki okasha ɗan sarauniya sai luwa. Yarima, yarima, ah! kai, kura maza ga zaki nan cikin gari yarewa. Yarima.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 Allah ya taimaki mai girma makama barka da wannan lokaci. Yawwa barka dai waziri. To waziri ka ji kira bagatatan. Allah ya taimake ka. Kuna ɗauka ma ko sha'anin jikin ne? Alhamdulillah jiki ai sai godiya Allah. Alhamdulillah. Ah, Abin da yasa na ce a kirawo ka waziri hmm. ah, mun ji duk shirye-shiryen da kuke yi ko kuma da ake. game da shi wannan biki na yarima mm. kuma alhamdulillahi muna goyon bayan wannan al'amari ɗari bisa ɗari alhamdulillahi duk da cewar shi yarima mm. mun yi magana da shi game da ɗan ƙalubale da ya kawo game da ita wannan yarinya amma ya ce ka same shi kun yi maganganu mm. kuma ya fahimci yadda abin yake. Na'am, alhamdulillah. kuma ya tabbatar min da cewar yana son wannan aure duk da cewar akwai abubuwa wanda ya ce ba su mai daɗi ba amma dai ya karɓa saboda biyayya alhamdulillah kuma dama haka ya kamata mm. a mutum ya zama mai biyayya mm. insha Allah kuma zai ba. da alfanun wannan biyayya da yi sai dai wani hanzari ba gudu ba Ah, ya zo min da wata magana game da 'yar gidan matawalle. To, ranka ya daɗe matawalle wani abu ne faru kuma? A'a, ya zo min da maganar 'yar gidan matawalle yana cewar idan san samu ne ita ma a haɗa da ita. Allah ya taimake ka, 'yar gidan matawalle, yaushe ake wannan abin kuma? Ai, ni ban san ma da wannan zancen ba Ni dai na san 'yar gidan sarki Kabiru na ɗan bari amma ban san maganar wani eh, gidan matawalla ba to amma waziri ita 'yar gidan matawallan kana so ka ce baka taɓa ganin ta ba a fuska ba ina nufin haka ba abinda nake nufi ban san suna da wata alaƙa ta soyayya ko ta wani abu makamanci irin wannan ba ina waziri Allah ya taimaki makama to yanzu gashi ka sani don haka ni ma na yi masa magana sai yake ce a akwai yar gidan sarkin ɗanbari wadda dama tun a baya kasan da wannan magana mun yi ta da ƙosoro. to wannan magana dai allah ya taimake mu girma makama ita na sani amma magana yar gidan matawalle ni yanzu nake jin ta ban san da ita ba to amma fa yaran nan ya nuna mana buƙatuwarsa na haɗa wannan al'amari gabaki ɗaya a fili ƙarara don haka ina ganin ai menene abin damuwa to allah ya taimake ka ban tare numfashinka ba ku ku ne a gaba da mu a cikin masarautar nan ba ku da buƙatar mu gaya muku wane ne matawalle da irin abubuwa da yake ya haɗa wannan ya haɗa wannan ya faɗi wannan ya faɗi wannan kusan duk abubuwan da suke faruwa a cikin masarautar nan a kaso saba'in matawalle yana daga cikin kaso sittin da yake haɗa abubuwa a cikinsa amma ina waziri Allah ya taimake ka yanzu al'amuran matawalle sai su shafi kuma yasa to ai ranka yadda jini bibiya yake yi to ko da ina bibiya ba zai bi irin wannan al'amari ba tun da yarima ya nuna yana son wannan ɗiya to fa a yi abin da ya kamata kawai a yi abin nan kuma kar ka manta Allah ya taimake ka idan ba ka manta ba inda lai dan gidan matawalle su suka ja yarima zuwa dandali suka yi masa abin da suka yi masa a ƙarshe ma suka so su nemi rayuwarsa yanzu saboda Allah Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara lamarin nan a duba shi a ƙara duba shi. Ina waziri, mu fa ba ƙananan mutane ba ne ba, ba za ku dinga yi mana kwan gaba kwan baya ba. Kuna adawa da abin nan ne? Ba adawa muke yi ba, Allah ya taimake ka mu babban burinmu, a yi abin nan a zauna lafiya. Eh, ina waziri. Allah ya taimake ka. Idan za ka iya tunawa, kun kawo masa wadda baya so. Yarima ya karba. To kuma yanzu sai ya kawo wadda yake so a ce ba za a karba ba? To, Allah ya taimake ka ba wai ba za a karba ba ne ni dai ina so kafin a yanke hukunci a zurfafa tunani dai sosai a kai Allah ya taimake ka to waziri zan sa a nemo yarima zan sake zama da shi mu tattauna sai mu ga menene abin da za mu yi a gaba Allah ya taimake ka eh. lalle lalle a yi zurfin tunani sosai ba wai ki makai ba idan Allah ya yi matarsa ce babu yadda za a yi ko da ranmu ko ba ranmu dole zai aure ta lalle lalle a zurfa tunani sosai abu kuma abubuwan da muka bibbiyo muka faffaɗa a dudduba su daki daki bakin matawar da muke yi ba eh haka ne amma waziri ka sa a ranka cewa wannan aure za mu kulla shi tunda wa matawalle dan gida ne na kwana biyu ban zo gidan nan ba. Na ga gidan ma ya sauya, altanin ta mutanen ma yunwa cike ci, gida na rauta amma yadda ci, kowa ya abin da ya ga dama, kai! Kai, kai, dakata, me ka zo yi wajen ɓangaren yarima na ce me ka zo yi? saboda wallahi tallahi ba zan baka ka shige cikin nan ba in gaya maka a je a ƙara irin ta wancan karin tun tan mara yi Allah ya ci kansa Allah ubangiji ya ji kan sarki kinana to ba ci ba to tuwa ne, ton mm. ce in kai ta yarima in tuba ci in ka lafiyarsa ya kai ta ni ma a matsayina na carkin kobe ah, sannu a garin wani mahaukatan kake yanzu kai saboda tsawon ma baka da hankali eh ba ta hannuna ya kamata ka biyo ba ka zo ka lallaba ka ce zaka ga yarima amma sai ka to ka gaba gadi ka ce zaka je ka shige wajen sashi yarima to wallahi ba ka isa ba watan lallaba kwarai ni za ka lallaba saboda ni nake kula da duk wani eh, motsi da ficen yari ban gaya maka. Mere kike kowa? Mere nake jakadiya mero ƙara mm, faɗi. Ba ruwana ni meren ta yi kasal. Ai ba tunan ramatu ba ce uwata. Ba kuma tunan malam na mata ba ba ne. Don haka. To don haka mero. Ni fa ba ba alfarma fa nake nema ba. Lokaci ce malam ta yi iro da ya zo. To sannu sarki. ai na kuta tama Cin kai na ta matar ki ce in kulle ki in tausaya miki ai na bari da wani zancen ka na shirme kaga dan iroro wallahi suna na fa malam tan iroro wal ni ba zan ce malam dan iroron ba wallahi Allah idan baka bar nan gurin ba ko wallahi zan sa ai maka nan duka ni eh, eh, sarkin dogarai eh, Sarkin da kuna ina ne ga wani zai kawo Ai ba ce an ta haka ba ha ba ha ba mai martaba mai ruh hmm. ni duba wannan ba ai ni da ke ba ta baci kai ba ka ce kwallon kanka ba a'a ci gari wallahi da na kira sarki wani tufin ya tsane maka jiki wani tufin ba ni da hankali mm. amma saci saci ne ki hakuri yanti dai yanta ai akwai abinci babu ba kilawa ba babu an ya dan iroro ni fa zuwan ka wallahi Allah tun da ka taho nan nake ta zargin akwai wani abu dan iroro ni gaskiya ba zan yi da ba waye aiko ka wato na wata ake biya ni ni ai komai ta in aka biya ni ta mu kaya miki kasiya haba dan iro na ni da kai ai kuma ba wani a a to ki nawa ki biya ni silalla nawa kai dai ka in dai labarin ya zo da kyau silalla ma sai a baka silalla wajen ɗari aka ce akwai wani ba, ko ko hansi yake ko rana mm, hantsi ka gidan kowa kenan to ni turo ni yai in tauci yarima in kai mai za ta kuce ta ci ya bakka la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam oh. hanzu na irori na ce ya dauke shi da shi da wa kuma ina za su tafi to ai ba an yi bakin mata ba wanta na kawo su kurin wannan wannan matar sakatiya wata ba kwaci ne daga ƙasa ka eh kuma ni taka tambara ne na ruwa na sai cika so tu ai za a dauka in na dauka sai in kai musu akwai wata ta cikanta mai tan ciki ko ita ce wai wai ce sai ya rima ko me sai in kai musu ni ba amma ba ni ba a baki na fa cika ci wannan ba cika ai yadda ka faɗa min wallahi Allah ko ai na gode ma ai babu wanda zai ji Allah ne abun kotiya ci kotewa Allah amma ni kutun aiki na ki biya ni kai da ka zo min da gwaggwaban aiki ah. ka ce za nemi dai in ƙara sa ido a tira kai yarima To, kawai ta ci ta abin nan ta a duba a kan. Mm, ba komai kana ji ɗan iroro mm. zauna a nan ka jira ni ina zuwa. Wai, ka to kai, ko ci kake kome, ka to kana mun? wai wai wai yan ka ne menene ta menene kun daita ta kanku ta ta ce na ta an kai ka gidan mahaukata ko kuma an kai ka gidan taron hali a karin nan a kulle ka ba ta asara ni in to. <coughs> Mm, ɗan iroro, Oh, uh, mm, uh, ungo uh, karɓi nan karɓi nan ɗaya eh, ko in ta ni ba ta wannan ba eh, ko ta ci ta rinka yin sallama musulunci ya koya mana yi sallama kuma ɗan irin da ka shiga ta da kuma dawowa ta sai in yi me kake to kulla da zaka ce in sai kaga ba komai je ka je ka dai tabbijan wannan babbar maka ayu da ɗan irora ya zo min dole ne in je in nemi mai sauran baƙi in zayyana mata abin da yake faruwa ta bar magana. Yariman da Yariman eh, ya kumbo abin da ya sa ni kira ki a gaggauce? Mm, ina jin ka mai unguwa. Wato wani abu ne ya kusa faruwa. Ba dai su lalla aka so a kwashe ba. ina maganar silalla eh, ah, ni da ce ya kusa kama ni a ina garin kaka kuma ai ina baki labari mm, ina jin ka mun zo muna magana da dan maji ta kuwa ya daina binta an gama an gama ranka da ɗauki alƙawari na ɗauki alƙawari matuƙar za a goya min baya in zama sarki na goya ma baya kwana nawa zan baka in ji aiki da cika ya na da zuli ba ka gaya min tare kuke da zuli Allahu akbar. A waye a nan? Jazuli. A ne ranka dade. an ka dade kai ai sallah yake ne da sallan ka kake yi kai mai shi a gurin wannan wai wannan ya mutum bawan Allah da hankali da komai shi bai taba yin tuburan ba bai taba shiga ɗakin hauka ba a ce mai mahaukaci wasu irin sallah kake yi a rana fatsar-fatsar ba ba na nafila ba. La Lafila ce. Wace yi? Eh? Ta neman tsira gurin Allah. Kai mun magana zan ci mutunci ka wallahi ah, tallahi. Me unguwa? Tsaya ta laba kai. Ba ni da Allah. Kai. Eh, eh, ka je. To. Eh, tsahatsin mm-hmm. yana nan to ga gaba ne ka je ba komai alaba ma alheri wallahi tallahi in ka fita sai na ci mutum ka alaba ma alheri ka zo nan zo ka dawo dawo a ah. me kake so ga ma ah. tsaya tsaya ka zo ni da kai mi ba za mi da kai ba eh. ka kai eh, zo nan zo dade zan zo har gida zan daddan nama ashar zan daddan nama ashar afuwa ne billahi la ilaha ah. illa huwa ko buzu ne haifita to kin ji fa ikon Allah la ilaha illallah ka ce asiri ya kusa tonuwa asiri ya kusa tonuwa mm, mm, mm, na ce masa zan na ce masa a mun zo maganar eh, maganar eh, kasuwa ne da eh eh shi eh, zo nan zo nan ya kabe unguwa ya maka wannan tambotsan nasa ka san har yanzu fa ba daidai ike ba har yanzu yanzu kana kana kuskurewa sai ya kai mangare ni ban san yadda suka karke da maja ba sai ka tafi ka bar su sai na tafi na bar su to kin ji halin da ake ciki yanzu mm. to Allah Allah Allah shige mana gaba ma ki rika taka mm, sosai ka san ni ya zo ya rutsa ni a gida fa akan me a a a a a ina magana da muka yi eh. na ce da yaron can na ce ya sunan yaron nan mai tsamin baki eh, ki ce min dan iroro dan iroro sai da na ce miki ba ka ce min ba ruwa na da kiro kai fa na ce maka ka bi bayan yaron na saboda ban yadda da shi ba to a takaice dai in gaya maka sai da ya labe ya ji kaf abin da muke faɗa ban fahimta ba kwashe i gaya wa ciro mata inda i shiga ba ta nan ike fita ba a ƙarshe dai sai da ni masa tabarma kunya eh. da hauka ake naɗe ta ka san sun je sun yi abin nanansu. su da markadin laliya mm. <laughs> labari ya shi din kullun na kwance gaya maka <laughs> na dinga tambotsai haka yan koke koke na na karya ba sai ya da yana lalaba a ni kwa na samu madafar kamawa hankalinsa baka ga inda ita shi ba yanzu sun tirin yau daban na gobe daban na ce ni ce fa ni ce ya kumbu eh kar in fasa kwai <laughs> Ciroma ya kamu. Ciroma ya zo hannu. Ya zo hannu in gaya maka yanzu dai baya ƙaunar abin da zan ɗaga murya in ce ga shi zaki ga duk wannan hargitsin nasa da tambotsin nasa zaka ga yana yana lallab dan Allah ya kumbaki ya haƙuri. Fulani haba fulani na. To ko dai. Mm. ciro ya mana biyayya. Ko magana ta fashe. Ko magana ta fashe. Eh wallahi tallahi. Hawainiyarsa ta kiyaye raman wannan haka iki bakin rijiya ba gurin wasan makaho ba ne ya ma ya fada saboda haka ya kiyaye mu ai ya kiyaye a ina kika ji wannan magana To, ka tafi kuma da ka tafi. <laughs> A a eh. to tudu dai a mun gama magana. Eh, ba matsala. Yanzu ka wani abu mana. To, ni fa inda ka ganna ah, din nan haka nake. Ya kumbu. Inda ka ganna. Ai dadin magana da kika min. Mm. Wannan labari da kika bani. Eh. Na kama ciro ma a hannu. Sosai ma ku. Ga su larabin randa. Alhamdulillah. To me ya hana ka cika shi su sama randa guda? Ai da yake san dan yi kasa ne. Labari ne fa don sun yi kasa za su hauro su kuma kullum ba ta ruwa suke. waɗannan rabin randar. na cika saura. To na gode Allah saka da alkhairi. Um, Galadima? Uh, Allah ya taimaki waziri lafiya lau yau kuma abin da ban taɓa gani ba kai ne a ƙofar na haka? lafiya ba lafiya ba kai dai muje ciki kai kai kai muje ciki waziri lafiya kalau ka sa jiki na ma zai kama rawa muje ciki muje ciki me ifaru ciki bismillah rahman rahim masha Allah la quwwata illa billah galadima ba lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un galadima na ce ma ba lafiya me isa mu yaran nan yarima waziri ya yana ina yana ina yanzu tukunna misali Ka dakata a saurare mu mana. Ka ce ba lafiya wani. A dakata a saurare mu mana. To muna tare. Yarima ya dawo ya ce ‘yar gidan matawalle yake so. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ka ga borin da suka je suka kai shi dandali su inda lahi. ga suna nema abin da suka ɓoye a harkar dandali. ta fito fili yanzu mun gani. To wannan wani irin abu ne mm, mm, mm, waziri mu muke maganan nan kuma ake tayar mana da su kuma wani lokacin ma waziri kai ne kake daddannewa ka hana mu mu buɗe baki a yi faɗa akan waɗannan yara. Nan na gaya maka na ce matawallan ma a kira shi a tuɓe shi a hukunta shi ‘ya'yan nan nasa su gani yadda za a yi. Kuma ba ma wannan zancen ba tukunna da muke shi kansa wannan zancen ta ina ya bullo maka ma waziri ya zo kunnanka. Ai shi ne babban abin da ya tayar min da hankali. ban gane ba wallahi mai girma makama ne eh mai girma makama ne da kansa duk girma ne ishe tun da abin nan bai saɓa wa shari'a ba bai saba wa addini ba da haka magana ma yake yi a hada da yan gidan nanin hada a yi musu su biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji kenan borin da suka tafi hadda sunan makaman suka kira kenan a ciki to in ba dan haka ba shi ya za a yi zo da wannan magana bayan mm, mm, wancan karan da kaina na zo na same ka na ce maka na zauna da makama mun yi maganganun nan bayan tattauna da muka ya ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kuma sannan zo ya kawo mana wannan magana ta daban yanzu to tare suka yi magana da wan bai Eh? kuma bai ma ya goyi bayan al'amarin amma wan bai daidai ba shi me sa ba zai zo har gida izo isa mini mi wannan magana amma sai je yankin amma mai girma makama ni abin da na fahimta na'am shine kamar bai fahimci yadda abubuwan nan suke faruwa a gudun dana suka bashi na gaya maka a gudun suka bashi sannan kuma wani za ku zo ku yi magana da shi yanzu an jima ya manta. To ai girma ne kuma gashi kuma shi abin da ike kallo shi makama duk da dai mu ma dai ba yara ba ne amma shi kallon abin da mu suke idan mutum ya riga yi magana ko bai ya gari haka za a yi. Ya riga ta canja wannan duniya. To shi ike dubawa mu kuma muna duba rayuwar yarima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kana ganin yarima mu za mu haɗa zuri'a da 'yar gidan matawalli bayan duk wani tubu da wani duk wani abu da ake kullawa a cikin wannan masarautar mm. da hana rashin zama lafiya a wannan masarautar baka san ma wani abu ba ko borin nan da wannan wannan abubuwan da aka hada a dandali da sa bakin su a ciki waziri waiwaya mun bayan ka babu kowa ai gidanka ne eh eh a'a ai duk da haka akwai abin da zan gaya maka kana da jama'a a shamakin ka ne babu kowa yanzu dai ba da kai ba a ah, waziri hmm. kai ma da laifinka to takanas na tasi na zo gurinka na ce an raba tsakanin yaran nan da wannan yaran dan mm, mm, gidan matawalla wani inda lahi da ka zo ka ce mun harkokin yara ne na ce yaran yanzu sun wuce da sabon da tunanin da muke yi ka ce a to gashi nan abin da suka ka manta ba za ka iya raba dan uwa da dan uwa ba to amma ai ka raba tashin hankali da zaman lafiya ko kuma idan na ce zan hana <coughs> inda lahi shigowa gidan nan ko in raba shi da yarima na'am ai kamar raba kan gida ne kamar yaya waziri to ai da abu ɗaya ne to idan babansa hakimi ne to idan ba kai musu iyaka ba su kuma gashi na ai za su yi mana karan ko ba haka ba gaskiya ba za to ya za mu zo mu kulla abu sannan kuma yara jikokinmu jikokinmu waziri kan ni wannan al'amari bai yi ba gaskiya bai yi ba ba da yawuna ba ya kamata mu je mu samu makama mu je mu zauna mu warware maza domin duk yadda aka yi kudin dana aka bashi wannan ni ma ban goyi baya ba kuma kafin mu samu makaman na'am ya kamata duk inda matawalla yake mm. ka nemo min shi na'am yarima ba zai auri yarsa ba. To shi kenan. Ai yanzu nan insha Allah zan aika a ji har wan bai sai an kirawo su. Sun zo sun zauna mu ji dalilin da yasa ya je samu makama aka ce ya amince da wannan. Kuma shi ma mai girma makaman da ni da kai za mu ji za mu same shi. Wajiri idan dai har makama shi sama yake da mu su wan bai da matawalle su ma sama suke da mu. Eh? gaskiya ne ba ah, wannan magana ya kamata a ringa duba ta shi dai ya riga ya riga ya tsufa tsufan nasa yayi yawa da yake baya gane wasu gigin tsufa ne wannan al'amari ba za mu amince gigin tsufa ne ni uh, matawallan ma eh. matawallan ma ni wallahi wazir da zaka biyo matubi shi za ko a dakatar da shi